Dangane dai da wannan magana da har yanzu take kai kawo a tsakankanin al'umma ta soke Sunusi Lamido daga kan kujerar sarautar mulkin Kano. Har izuwa wannan lokaci jama'a da dama suna ta tofa albarkacin bakin su akan maganar. To akan haka ne muka ci karo da ra'ayin shehin malamin addini wato Sheikh Sani Haya Jingir inda shi kuma yake nuna cewa ai surutu da kokarin kwaikwayon turawa shine abin da ya janyo Sunusi Lamido har ta kai ganduje tuɓe mai rauni. ga dai bidiyon na Sheikh Sani Haya Jingir wato karawa mutanen birnin Kano da jihar Kano da musulmin Najeriya na taya mu munna da abin da ya faru shine me abin da ya taso na jihar Kano ba dan Allah ya ji tausayin mu ba da yanzu mutum dubbai suna kabarruka da an yi katilan makatulan tun kafin a yi kawo ga wannan na je kano sun kwankwaso na zauna da shi gwamna gandoje na zauna da su na ce kar ku yi fada kar ku kashe mana jama'a a je tambaye su sannan na yi wa masarautar mai martaba sarkin kano wa'azi da muka je wa'azin kano ya turo mana farofesa ya zo gurin na ce wannan masarautar ta musulunci ce ba gurin barar da baka ba haka ne tsakaninmu da allah a tsarin musulunci za a iya naɗa mace sarki za a iya naɗa mace ta je ta jagoranci hakiman musulmi idan aka yi haka an yi daidai ko an yi laifi tsakani da allah satar da inyamurai suka yi wa 'ya'yan musulmi a kano da jos da sokoto laifin iyayen 'ya'yan ne ko laifin wanda suka yi satar a shari'ar musulunci za a ce a je a kama talakawan su za a ɗaure a bar inyamuran in mutum ya faɗa haka ya rikito wa kansa bala'i ko ya yi kirki to a duba gaba a duba baya bayan haka daidai ne mutum kana da 'ya ko 'ya'ya mata ka ce mijinki ya miki ba daidai ba ki mare shi islam ne daidai ne ka ce mata ka tabi miji a rijali kawamun ala nisa a ina aka ajiye shi jama'a taba allah ba za a yi a yi nasara ba to da jini a baki ake zubar da farin yau sarkin da aka ce na taya shi manna jawaban da ya yi a ciki akwai tauhidi ya nuna ya karba sarkin da ya hau na taya shi murna sun yi jawabai masu kyau wanda yake layin musulunci na yaba wa kanawa da ba ku kakkashe junanku ba wayannan sarakunan da wanda aka naɗan da na da da duk ba su ne sarkin kano ba wata ran kuma ba su ba ne so da ku zauna da dangin ku lafiya mai alfarma sarkin musulmi na maka jajan damoyin da suke faruwa a masarautu allah ya ƙara taimakonka da jagoranci a gaya wa sarakunan musulunci barar da baka ba naku ba ne mu musulmi ne ba kafirai ba ne mazaje ake naɗawa ba mata ba kar ku bi ta turawa allah zai taimake mu Allah ya ƙara wa mai alfarma sarkin musulmi alfarma Allah tsaye mana sarakunan musulunci Allah ya sa su baiwa addinin goyon baya a zuci da baki da aiki Allah ya ba mu goyon bayan masu gaskiya jama'a mu zauna cikin nutsuwa da lafiya da zaman lafiya bokaye sun haɗi sun yi barar da baka sun ce sun suke ba da mulki ba za a haɗi ba to ko an haɗin ko ba a haɗin ba an gani wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ni kai ne nake kuma so masoyi To a nan kuma mun samu muku ire-iren maganganun da Sunu Sulami ya yayi a baya, kuma mun samu bidiyo ne daga shafin Instagram na jarumi Zaharaddin Sani. Bari mu ji maganar Sunu Sulami ɗan. mun san idan mutum mai kuɗi ya mutu ba shi da ɗa namiji mu zo mu ce muna da gado amma idan ya mutu ya bar 'ya'ya ba shi da kuɗi ba mu san mu ɗauki nauyin 'ya'yan ba in ka fahimci menene soyayya menene jin kai baka bukatar malami ba za ka yi wa yarka auren dole da wanda ba ta kauna ba dan ka san aure soyayya ne da jin kai ba za ka zagi matarka ba ba za ka doke ta ba ba za ka barta da yunwa ba ba za ka barta ba su cira ba dan ka san wannan baya cikin soyayya baya cikin rahama zan saki murna tashar kundin shahara